da matsayin ko masu rubar da daddawa a gidajensu bismillah wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man wala wa da assalamu alaikum warahmatullah amma bai tambayar ne ji tsoron Allah yanzu rubar da daddawa har ya kai wanda za a yi abinda koka maza mai ne rubar da daddawa ban taba jin wanda ya koka wai makwacin zawai ko makwaciyar ta tana daddawa ya zama matsala ba ba na ji wannan akwai damuwa amma dai in akwai wanda ya sani a nan ya gaya mana me ne rubar da daddawa a ah, ah. wai ruwan da aka aka yi daddawa aka zubar yana wari kamar yadda in an wanke wake aka zubar yana wari to tun da ana wanke wake a zubar mai zai hana a zubar da ruwan daddawa sai a zubar inda bai zai wari ba amma ana nufin abun da dindindin yana nan a kafe ba a ba haya ne a gidajen makwabta sai ana yi ina ce a hana yana cutarwa bai yi wa ko yaro ba ba haya a fili saboda haka in dai wannan wari-warin ruwan daddawan ne sai dai a je a ce a zubar da shi a inda bai zai damu amma in cikin gidan ka yake zubarwa kaga wannan wani kes ne damu wannan ya tsokane ka ne suna ka da daman ka ɗauki mataki a kansa amma ba za ka hana shi daddawan zama ba ka da wannan daman don duk abin da muke magana abin da yana kafi a cikin gidan ne an yi shi shine wasu muka muka misali da wurin jima wurin jima abu ne da ake tonewa da yawa a nan wasu wasu san shi ba rami rami ake yi sai a sa ruwa a sa gaba ruwa a sa fata fata na dabba a ciki sai a rufe sai ta rube yayi wani kwanaki kusa kaga wannan zai dinga wari to kuma wari ne na dindindin haka nan abin da ya shafi mayanka a ce kullum ana yankawa a waje amma don maganan daddawa wannan bai kai a wai wai a hana mai daddawa yin daddawa da amma in tana watsa maka ruwan daddawa gidanka kaga wannan kuma wani abu ne da mu wai kana makwataka da gidan da ake daddawa akwai wari ai wannan wari ko akwai shi ai me ake daddawa eh to alwa ne daddawa abinci ne ake jefa ta a gidanka ka hana kawo ta gidanka mana da fata tana magana tana wari ai wari ta bai kai ba ai da an yi misali yawa ko tana ware ai abu da yawa ana yin sai yana ware yanzu ba ga an ce maka in an wanke aka jika wake aka wanke yana wari ba to shi ne sai zama matsala a ba a ba haya a gidan ne ba a jin wari in kana kusa kusa zaka iya ji amma za a ce a dena ne ba za a ce a dena ba to da haka akwai abubuwan da al'ada ba matsala bane ko ba za su zama matsala a shari'a ba amma kaga ja a zamani da ba haya ba a yi sa a cikin gida sai dai a ce ji din me a cikin gida ma gani sa ake kaza ne amma daga bamu sai zama na irin yadda ake yin ba haya a jeji shi din ne ake a gidan rami za a tona duk warin yana tashi ana girki ana jin warin warin tole da ba irin na zamani ne irin yanzu amma duk wannan ba za a ce ka kaurar da ka ce wa makwacin ka ya rufe matsayin sa ba ya rufe ainihin shaddar sa ba bai to da haka warin daddawa bai zai zama illa da za ka ce wa za ka kai karar makwacin ka ya daina sana'an sana'an daddawa ba a ah, mai tambaya yake cewa malam mutum ne ya ba ni biredi sai ce da ni na hafi christmas ne amma zai biredin yana nan menene hukuncin biredi ya yi abun marmari ne ba a cikin abun da aka hana kamar cincin ne ba ka cincin biredi wani kuli-kuli wani biskit wani nara duk za ka iya karba babu da shi na wannan yake cewa malam wai hanyoyi na masallacin makka da madina daidai wai falalansu na salloli da kuma istijaba duk ɗaya ne da cikin masallacin ko akwai bambanci hanyoyi yana nufin kaman idan masallaci ya cika haraban masallacin da kuma kan hanyoyi shi ma kaman ka yi sallah a masallacin ne eh idan saku ya zo wajen idan saku ne zo wajen duk ne kaman masallacin juma'a ba a juma'a sai a masallacin juma'a amma masallaci ya cika a haraba ma za a yi juma in haraba ta cika akan hanya ma za a yi juma to haka hukuncin masallacin harami makka yake da madina kaga yanzu wa masallacin makka da madina har cikin anguwanni akwai sifika na masallata cikin anguwanni za ka yi tafiya mai nisa kan hanyar saboda ana cika haraban ya cika har kan hanyoyi a anguwanni duka fifiko ne ana tsayawa a yi sallah a wurare saboda haka in sahu ya zo wajen sallan ka ta yi za ka samu wannan fadalan amma in sahu bai zo ba ka tsari sa masallaci ne ke cewa mana mata ta ce al'adarsa yake mata wasa wani lokaci zai zo ya kwana hudu sai ya dauke bayan kwana biyu sai ya sake dawowa wani lokaci ya kwana daya ya za ta yi za ta yi na mai halar ya ce mata ta yi وإن تقطعت أي أبن أيامه وإن تقطع عنها الدم لفقت أيامه حتى تتم عادتها idan jini ya dinga yayyake mata ya zo yau gobe bai zo ba sai ji to da tattara kwanakin lafaka ayyamu shine at-talfiq har sai ta cika al'adanta idan al'adanta kwana shida ne sai kwana biyu sai dauke sai bayan kwana biyu ya zo to nan kwana biyun da ya dauke ba za ta yi ba da ya zo kwana biyu bayan kwana biyu sai kwana biyu sai sake daukewa don sai ka ce kwana hudu kenan bayan kwana biyu sai ya sake zuwa to sai ta ƙara kwana biyu kaga al'adar da ya cika in ya ci gaba da zarcewa to wannan ba jinin al'ada ba ne ya masa hukunci jinin cuta ne sai in ya maimaitu sau uku sai a ce al'adar ta ne ya canja na wanda yake cewa Allah ƙara mara lafiya ni ɗalibin ilimi ne kuma ina son fahimci fikihu malam a cikin masaban malikiya an ce karanta fatiha a inda liman yake asustawa mustahabi ne hmm. malanto idan ban karanta ba kenan tsallata ta yi eh a masaban malikiya haka ne ba shi kaɗe ba kuma in baka kara inda wurin sirrantawa ne mustahabi ne in baka karanta ba sannan ka tari yi zan zanci mafi inganci muka ce idan sirrantawa ne wajibi ne ka karanta saboda hadisi da suke cewa fara ta liman dan yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba ba a ware mamu ko wanda yake sallah shi kadai ba sannan abin da ya fitar da in liman na bayyana wa shine fa iza qara fa ansitu manzo kuma yace an sanya liman don ai koyi da shi in yayi karatu ku shiru to kaga nan an fitar da bayyanawa shi ba sai ka karanta ba ba a so ma haramun ne ma liman nayi a bayyane kai amma idan a sirrance yake kuma to hukuncin yana nan cewa sai ka karanta fatiha na fata mun fahimta wannan shi zance da yafi inganci kuma ibn al-arabi al-maliki da maliki ne ya rinjaye da wannan a cikin littafin sa ahkamul qur'an ahkamul qur'an tafsiri ne amma ayoyin hukunce-hukunce kawai ya tattara mujallabi uku da ya zo tafsirin li isa tafsirin inna dina kalkautara fasallili rabbika wan da ya zo akwai tafsirai da yawa a ciki wasu malamai sun ce wani har ma'ana sa ka yanka rabon abin nan eh, rakumin layyanka dabban layyanka ko kuma dabban hadayanka wani har wasu suka ce ka dora hannu dama kan abu shine ma'anan har da an ce kai sallah fa salli li rabbika kai sallah don ubangijinka wani har kaga in an ka dauki fasalli rabbi ka sallan idi ne idi na babban sallah sai ake wani har kuma ka yanka ragon layyanka fasalli rabbi ka yanka dauka sallan farilla ne kawai ko na nafila wani har ka dora hannun dama akan kirjin ka shine nahar nan ne nahar so da aka sai yace to ka dora hannun dama akan akan abin nan akan hagu sai rinjaye da tsora hannun dama akan hagu sannan ya bayani akan abin da ya shafi fatiha sun ta a cikin suratul fatiha ne so da aka herin jayar da cewa karanta fatiha shine ne wajibi ne a inda ake karantawa a sirrance ya kama gano guda uku a matsaban malikiya wanda suka ce wajibi ne wanda suka ce mustahabi ne da wanda suka ce sunna ne yace zance da yafi inganci wajibi ne in liman yana yi a sirrance da dalilan da suke nuna wajen fatiha to amma yanzu da mutum zai yi sallah ba tare da ya karanta fatiha ba a sirrance sannan ta kai ko ba ta yi ba za ka ce jera masallah ba za ka faɗa ba saboda akwai wannan hadisi ne ke cewa fa'i za tsara fa'an fito ilimin ya yi karatu ko shiru ai bai ce a bayyane ko ba a bayyane ba so haka ko a sirrance ne ma kai shiru na haka su malikiya suka fahimta amma ka ɗauko kisa me yasa aka ce a yi shiru saboda sahabbai suna karantawa a bayyane ilimin na karantawa Wannan sama ina karatu sai suka karanta a bayyane ya gama sallah ya ce waye ka kai karatu da yake da ina karatu sai wani ya ce ni ne sai ce to karka sake ni ba zai jayayya da wani ina karatu yana karatu ba sai dai in ka sirrance nake yi daga tabbatar da na sirrantawa a karanta kuma ka ɗauki wancan umumi cewa wani hadisi ne mai zaman kansa inna ma ju'ila imamu li yutamma bihi fa idza kabbara fa kabbiru wa idza qara'a fa ansitu an sanya liman don ai da shi in ya kabbara ku yi kabbara in yi karatu ku shi kaga ba haɗe ke da wata hadisin to umumin wannan abinda zahirin wannan zai nuna cewa kamar duk wani karatu ma a yi amma in ka hada shi da wancan hadisin sai ce maka in a bayyane ne kai shiru a sirrance kuma yana nan a yin tiki a asalin sa kai karatu to da ka abin da ya kamata shi ne kai amma wani a sirrance ba za ka ce ba da sallah ta ke cewa malam har yanzu dai a cikin masabin malikiya an ce ba ana ya halatta za a ce naman zaki ko giwa ko abin da ya kama da shi hmm. amma sauran masabobi kuma sun ma haramta shi menene dalilai na masabar malikiya da cewa cin zaki da damisa makaruhi ne su malikiya sun ce makaruhi ne ba su haramta ba amma ka bari shi ya fi saboda me saboda dalilin su shine wannan hanin ba su shi zahiri na cewa an haramta wani cewa kai na haramta kuma an akali kulli zinabi min asiba manzo Allah ta sama ya hana cin masu fika daga cin dabbobi da suke farauta kaga zaki da musa ya shiga to hanin nan kuma yana iya zama na haramun yana iya zama na na makaruni kamar yanzu na haramta sama an shurbil ma'i qayyim manzo ya hana shan ruwa haramun ne shan ruwa kaga ba haramun bane makaru ne kuma dunna ha aka yi amfani da shi da aka sun sai suke fahimta dabbobin da aka haramta su ne irin abin da kuma mai maitatu wa damu wa damul khinziri kaga an hana cin mushe an hana cin jini an hana cin abin nan eh, naman alade sai suka haramta naman alade kai tsaye ne haramun amma sauran dabbobi duka akwai saɓani a malikiya yanzu hatta kare akwai wanda suka ce makaruhi ne a maliki a cin kare cin kyanwa akwai wanda suka ce makaruhi ne amma wanda ya ce cin kare makaruhi ne kaga zai ce cin zaki makaruhi ne amma wanda ya haramta cin zaki zai haramta cin kare zai haramta cin mai kyanwa saboda ai shi ma zinabi yana da fika kuma yana farautan kananan dabbobi yan wanda kamar da zaki ke farautan kananan dabbobi da damusa to haka shi ma kare yana kalmar kyau to haka kuma kyanwa ita ma tana kalmar wasu. saboda ka duk wa'annan haramun ne zancen da ya fi inganci domin shine zahirin hadisi duk da cewa in manzo Allah ya hana ba yana iya zama makaruhi amma ba a daukan sa a makaruhi sai in akwai dalili in akwai hujja sai a ce makaruhi amma abinda malikiya suka yi ittifaqin haramcin sa shine alade kawai sauran dabbobi akwai sabani wasu sun ce haramun wasu sun ce halal to amma da malikiyan inda ka karanta suka ce makaruhi ne ba duka masaban malikiya bane akwai wanda suka tafi haramun ne kuma sun kafa dalili da waɗannan hadisai ingantattu saboda haka haramun ne cin duk wata dabba mai fika wanda take farautan wata dabba ƴar uwarta haramun ne a ji kamar zaki da musa da su abin nan eh, kirkeci da su mai sunansa su abin nan eh, kare da kuma make duka waɗannan ba za a ci ba na na kada ana cin kada ai kada ba ba ba ne shi a cikin ruwa yake duk namar ruwa halal ne duk da tana da haƙora amma naman ruwa gaba ɗayan su an yi ittifaqi halal ne duk wata dabba da ruwa sai dabbobi guda biyu aka yi sabani akwai insiyul ma'i da kuma khinzirul ma'i insiyul ma'i shi ne mutumin ruwa wata dabba ne kamar mutum a cikin ruwa wani suka ce haramun ne tun da me tun da mutum haramun ne a ci nama suka ce halal ne an ce an halatta duk abin da ke cikin cikin kogi haka nan alhanzir ne ruwa ya yi kama da alade amma kuma naman ruwa ne wasu suka ce to haramun ne tun da na waje shi ma haramun ne wasu suka ce halal ne tun da ruwa yake ga hadisi na cewa huwa tsohuru ma'uhu al al'illu mai tuhu duk abin da ke ciki ko ya mutu halal ne kace abin da ke cikin ruwa so da aka kada suna cikin ruwa na'am a ah, to ko yana kayar ya dabbar ruwa ne ai an gama kuma ai ba dabban za a yi ba asiba su ne masu gudu wanda suke dabbobin sarari wanda suke gudu suna kalmace wasu dabbobi yan uwansu su ne asiba amma dabban ruwa ko tana cizo ko tana mai sunanta ruwa ba dabba ne da suke iya rayuwa tana gudu ta je ta jeji ta kama wata dabba a ruwarta ko ta kama gudu da ita a kan hanya ai tana dan kawo tsura ne daga cikin ruwa sai ta koma amma ba ta iya rayuwa na dindindin a wajen ruwa ba sai dai na dan lokaci haka dan kan saboda haka duk halan ne su kada da sauransu to akwai dabbobin da ake saɓani kamar irin su giwa ana saɓani halal ne ko ba halal ba amma shi ta ma tana da wannan haƙorin sai dai galibin giwa ita itatuwa take ci ba ba abin nan ba so za ka samu irin wayannan akwai irin su kura shine abdabu wasu malamai sun ce halal ne akwai wani hadisi da za a yi da yake nuna halal ne cin kura to amma mu abinda muke cewa kuran sunansa kirkeci shi kuma wane yana shi dabbobi shi kan baya halatta a abin da a ci amma asalin kura ya halatta a ci abin da a ci naman ta wajen mafi yawan malamai wasu kuma suka ce a haramun ne ya shiga kulle zinabi min asiba zinabi shi ma ya shiga cikin wato ainihin ah, mai sunansa ga musa da su zaki da sauransu so akwai dabbobin da aka yi da aka yi sabani abin da shine duk dabban da aka yi sabani karkaci domin ka yi ihtiyaci kawai ka gudu ka tafi ka fada haram hmm? ce gabiya gabiya baya halatta me yasa baya halatta a ci gabiya saboda baya halatta a ci bera manzon ma ya ya ya abun nan ya umurci a kashe bera alfara yace ko da ma harabi kake da shi ka kashe to duk dabban da hadisi yace ka kashe ta to cin ta haramun ne duk dabban da hadisi ya ce karka kashe to cikin haramun da ita ba kamar kwado an hana a kashe kwado to bara ka yanka ka ci bace haka kashe mira to bara ka yanka ka ci ba domin ba ta da alfurma ba ta kai a ba kenan to shi kuma furgo gabiya yayan tsira ne duk dubban su ne wannan ya ce wa da kani ne kawai to da haka ba za a ci gabiya ba maciji ya halatta a ci suka ce ya halatta a ci idan aka cire uban don ba dalilin da yana, duk da tana fara mutum amma an cire guban ya halatta a ci duk da wasu malamai sun haramta amma abun da ya fi shi ne ko da shi ma ya shiga cikin wancan hadisi maza ta ya halatta ya ce a za a iya kashe hayya ya umarni a kashe mai maciji a kashe shago a kashe shirwa a kashe bira a kashe kunama to ka ɗauki wannan ka'idan duk dabban da aka ce a kashe to kenan ba za a ci ba wannan shine ka'ida to zaka maciji ba zaka ci me yasa ba zaka ci ba zai cutar da kai to sai ce to ai sun gane illan da yasa aka hana cin maciji shine guba to aka ce ita guba din in aka cire ta ya halatta aji mun karanta wannan abin zawo wa hayyatun min sabbi hafri wato macijiya da aka tsare ta daga wannan guban aka ce wannan guban to ya zaka ka gane guban kaga sai wanda suka kore a wajen gane abin da ya fi dukkan kaurace wa ko da duk dabban da kaga akwai sabani to ka bata domin akwai na halar wanda ya fi maka saukin samu na Allah ya da wajen bayyana da da fito a daga ƙarshe wani yake cewa yana roƙon malam da sauran yan uwa a taimaka masa da addu'a bisa ɗansa wanda baya jin magana Allah ya da shi da sauran yawa da suke roƙon ruwa da sa bukatu da wani Allah shiryar da shi Allah ya tausasa zuciyarsa ubangiji ta da bi da mana bukatu mu da alkhairi da ya kara mana imani da tsoron Allah da fahimta addini ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين